don ka ƙara yawan gashi ko ka rage yawan gashi ko ka ƙara girman nono ko rashin girman nono ko namiji misali yana son sa ya ƙara tsawo ko ya zama tsakaici duk wannan ba za a hana shi ba. mana ga maza ana gani su ma yanzu zamani ya sa ko 'yan matan ne wai suka ci sai masu gemu suna shafa wasu magunguna daban-daban domin su gemu me halaccin wannan shi ma ba komai za ga ai da can lokacin da ba wayewa ma dusar giya ake zuwa shafa dan a yi kasun ba a da yanzu kuma don misali namiji ya je ya shafa mai dan yayi kasun baba ba laifi duk waɗannan abin da yake laifi ka tashi daga namiji ka koma mace ko daga mace ka koma namiji amma dan ka ƙara yawan gashi ko ka rage yawan gashi ko ka ƙara girman nono ko rashin girman nono ko namiji misali yana son zakarin zakarinsa ya ƙara tsawo ko ya zama matsakaici duk wannan ba za hana shi ba muhimmi dai likitoci su ne suka fi kowa cancanta su yi bayanin cutuwa da rashin cutuwa a nan ne likita zai magana malami kuma ya dubi haramci da halacci haramci da halacci shine canza halitta Allah amma dan halitta yadda take kana son ta canza kamar yadda wani na da hanci na fata ya ce na damunsa da wari aka yi masa izini ya yi a zamanin annabi mai da shi na ƙarfi babu laifi ko mu sani ne da hakori ga loban na haka a waje daga shi baya jin daɗi baya matarsa ko ba ta so ku shi na jin kunya ko baya so ya je a cire masa so a samu duk ba laifi ba ne shi shari'a ba ta hannu waɗannan